kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya. Ƙarin kashi ɗari ne dai hukumomin suka yi akan dukkanin aikace-aikacen da suke yi wa marasa lafiyar. Sai dai al'umma musamman ma marasa lafiyan da ke ziyartar asibitin sun koka da wannan ƙari la'akari da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki a Najeriya. To amma Farfesa Awalu Umar Gajida da ke zaman mataimakin shugaban asibitin ya fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki na ƙarin kuɗi. Mun tsinci kanmu abin da ake cewa gaba kura baya su yaki. Canje-canjen farashi a kasuwa na kayayyakin aiki da muke aiki da su ya nuna dole sai mun canja farashin da muke cajen mutane. Wanda ya fi tsamari a kwanan nan shine canjin farashin eh, diesel wato gas kenan wanda muke amfani da su muke kunna injinan da muke aiki da su da muna sayan diesel 200 eh, da ɗan wani abu amma a yanzu ana diesel kowa ya san lita diesel ta kai naira 700 da wani abu to in aka tsinci kai akan haka ko dai mu ce mun gaza mun kasa wanda ba mu yi wa mutane adalci ba ko kuma a ce to mutane dinnan abin da suke biya su dan kara muna sanar da cewa eh ana cikin wani hali ana tsitsi da kyar ake cin abinci da menene wannan karin mun san bai yi kowa daɗi ba mu ma kanmu bai mana daɗi ba yanzu haka dai masana kiwon lafiya da masu sharhi kan harkokin lafiya a Najeriya na ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a ɗauka a irin wannan yanayi Dr. Musa Sufi guda ne cikin masu tsokaci a fagen kiwon lafiya a Najeriya na cewa. Shi dizal abu ne da kusan duk duniya abin ya shafa a sakamakon wasu yaƙe-yaƙe da ake da Russia da Ukraine da sauransu. Gwamnatin tarayya ya kamata su fito da tsari na kawo wani tallafi na musamman na gaggawa a fitar da koda doka ce ko wani tsari da za a ware wasu kuɗaɗe da za a tallafa waɗannan asibitoci domin a ceto su haka zan gwamnatocin jihohin da su waɗannan asibitoci suke zaune wanda kuma yawanci al'ummar wannan jiha su suka fi kowa amfana da wannan to su ma ya kamata a ce su fito da tsari da za su taimaka wannan asibitocin da al'ummar suke amfana wurin kawo sauki da rage wahalhalun da mutane za a ce sai su za su biya wannan kuɗaɗen da aka samu ƙari kusan lokaci guda akwai kuma masu arziki masu hannu da shuni wannan lokacin fa kamar kusan kwatankwacin lokacin corona ne da ya zo sanda ta zo to yana buƙatar irin wannan hoɓɓasan sai dai wannan ƙari da mahukuntan na asibitin koyarwa na aminu kano suka yi na iya zama na wucin gadi in ji farfesa wani umar gajida muna fata in har farashin abubuwa suka yi ƙasa mu ma dole za mu juya farashin mu ya yi ƙasa domin dai ai jama'a dai ake hidimtawa za a yi wannan ko a yanzu hakan mana da nake maga magana mun fara duba mu ga wani abu ne wanda muka ga cewa farashin da aka sa ya yi nisan da cewa ya kamata a a dan dada rage su kasa domin dai a tausayawa su masu za su ganin likita don su yi wannan za a yi amma fara ba wai kawai mun yi kenan mun kau da kanmu ba mu ma muna da yan uwa mu kanmu za mu iya zama marasa lafiyan da za mu zo mai gadajen kwanciya kimanin ɗari bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai fiye da mutane dubu ɗari uku ne suka ziyarci wannan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.